babu gidan da ya kai gidan baba daraja duk gidan da ba gidan baba ba ne ka kira shi a kurki doka kuma ta hukuma da kuke baba baya jin tsoronta ko ya take sannan ko baya tsoron takata mu kafa dokoki mu ke daura mutane a kujeru mu ke sauke Allah ya saka da alheri kai. ni sunana Ibrahim Yamu Baba ɗaya daga cikin 'ya'yan baba ba sake da hatsi kun tantance in ba samu ba kar da ce za a yi rance ina mu dan baba idan na shigo kauce kauce kuɗi da yaudara su ne makaman yaƙi na babu wata 'ya mace a duniyan nan da ta isa na harba masu shi ba sai tasiri akan ta ba ma zane burgewa me haka ina duka me haka waya gaya mishi kowa ne zai iya tunkarar anisha yar autan baba yar gidan baba autar su kuma shalilansu if you have lost your mind you get it back in a moment auta ni gani anisha an ka kira ni ba na san rai ne ina da aji in har kuka dube ni ni ne kamal baba shugaban wannan tafiya magana ta doka ce akan dukkan ku mu 'ya'yan baba kamar aini ne babba na kawo an karɓa ban wasa da yaro ba mun zo mu wake kallo ni a wajena na ɗauka soyayya rayuwa ce amma tun da kin ce ke a wajen ki soyayya tsotsuwa ce duk bishiyar da tsuntsuwan nan ta hau sai na bi ta na sassare ta saboda haka barin fara daga kan wannan bishiya babu mai ya ya gaida ni babu damuwa ya kamata kasancewa 'ya'yan baba su ne abokan baba kuma su ne farin cikin duk kasan nan ba mu faɗa a cikin irin karan kai duk wanda ya taɓa yayan baba ya taɓa baba duk abin da kake so shi za a yi duk wanda ya taɓa baba ya taɓa masifa masu iya magana na cewa ilimi a kwakwalwa yake haka hikima kuma a zuciya take hada soje guda da kuma aiki da su wannan kam sai dan baiwa idan lissafin mai lissafi ici lissafi a wani lokacin a lissafin nasa ake kada shi a lissafinsa baba. Hajiya gaskiya lamarin ki akwai gyara. Ai in haka na ci amanin mai gida na Hajiya. Ya kake faɗa wannan magana? aure shekara shida kenan a ce ko batan wata ban taba yi ba sai dai su je turai ko kasashen larabawa ko kuma na indiya su zaɓi wanda suke so su aura sannan su yi aure ‘Ya'yan baba! Mashirin shirin kamar baba daukar nauyin shirin alhaji ibrahim musa dan kwairo sarkin samarin tafa bulaliyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba wanda ya bada umarni abubakar s shehu ƴaƴan baba ƴaƴan baba बचास के सामने आ बचबई Hello yaya Ahmad. Haba Bilkisu, ya za ki ajiye wayarki ki ta kiran ki baki amsawa. Kuma ko ma baki kusa idan kika zo kika ga miss ai sai ki biyo ko? Wallahi na kusa da wayan ne. Shikenan, dama magana nake son mi shi yasa ma na buga miki a dazin. To yaya ina jin ka? Bilkisu ina son ki lura da abun da zan rinka gaya miki. Wani yar uwan mijin daki tana nan? Tana nan gidan ne, amma ta yi tafiya. tashi zata za ta da a cikin satin ina so mu zauna da ita akan haƙƙinki na wajen mijinki ina son ki bada goyon baya akan duk wata bukata da ta shafe ki saboda zan yi komai akan kwatar haƙƙinki to ina son ki kula sosai ina so in ganta idan ta dawo amma kaman sannan za mu zo gidan nan gidan naku ni da yusra saboda mu tattauna abin da ya shafi yarki da kuma makomar mijinki to shikenan yaya zan yi duk yadda kuka ce sai kun zo to shikenan ba damuwa sai mun kun din to ko kai fa yanzu kai da kanka da ka kira ta baka ci kai daidai ba wallahi na iya rike damuwa ne musamman ta wanda nake ganin na isa da shi kaga ita dai ai bata nuna maka haka ba ko ta nuna maka kauna matuƙa da gaske kuma na tabbata tana cikin wa'inda take ɗaukan ka jini ɗaya kaga sai kai mata adalci shikenan Yusrata, zan ci gaba da bin shawarwarin ki kyawawa. Hmm. A cikin halayen na yake na akwai kyawawa akwai munana ko? To ine ne munanan nawa? Ah, ni dai ban ce ba. <laughs> Amma ni abin da na sani yanzu dai misali misali misali idan na ce zan ƙara aure kika ce a kin ga ai biki zo da shawara mai kyau ko? Ban gane me kake cewa ba me hakan yake nufi? Kana nufin ka ci mu za ka ƙara aure kenan. Ka ji sarakan san zuciya. to ai misali dai daɗanta ake yi ba haka na ce zan ƙara ba misali gaskiya mata kuna da son zuciya wallahi <laughs> kaga ni dai ka faɗa min gaskiya ka san yan magana sun ce idan ka kare yana shin na takalmi to ɗauka zai yi kuma ba zai taɓa ciwo a gurinsa ba ko da takalmin na fata ne to ya ɗauka kai shi ina shi da ba saka zai ba haba annoran zuciyata fushi ba bai dace da ke ba domin ko in kin yi kyau yake kara miki ai gudu soyayya ta da ta wata ta yi maka daidai kuma zance ya maka daɗi da har za ka iya kwatanta soyayya ta da ta wata har kawo min zancen kishiya wallahi Ahmad ka bani mamaki ka bani mamaki ashe duk soyayyar da kake faɗa nawa ya ƙara a cikin zuciyanka ashe dama duk yaudara ne zan iya faɗa miki yadda to wallahi ni babu wata wadda nake so duk duniyan nan in baki ba ki yadda da ni masoyiyata kaga yanzu fa ba ka da abin da zaka gaya mani ba ka da abin da zaka faɗa mu kawai dai yanzu na yi da kai ka faɗa mu wacce zaka aura haba yi surata karfa maganar wasa ta koma gaske ni mun faɗo ta magana da wai har cikin zuciyata ba da wasa nake yi i'm so sorry dan Allah na farantsi miki hmm. ai ka kai min hakan tunda kai namiji ne kana da ikon auren mata hudu dan kai kana da damar ƙara mata ni kuma ba da shi shi sa kake min haka really yusra i'm just kidding yusra yusra ban yadda ba ba za ki zauna mu a gidan nan ba in ba dan alhaji bala ma ya taushen batun farko da ba za ma ki haifa min wannan shege yarinya a gidan nan ba saboda haka yanzu umarnin da nake baki kawai ki san yadda zaki ki dau yarinyar nan ta bar min gida shine kawai abin da nake bukata abba ina gani wannan hukunci da kake kokarin ka yanke bai kamata ba duk da dai bahaushe yana cewa hannunka baya riɓewa ka yanke ka yadda shi duk da a wannan lokaci da muke ciki wasu ma kuɗi suke bayarwa a yanke musu hannun nasu idan ya dame su ina roƙonka dan Allah ka dan ƙara mana lokaci ni zan tattauna da ni da Amira insha Allah za ka ji matsayinmu. Haka ne Mubarak, kai ɗana ne da nake alfahari da kai. Tabbas. Kuma ina tunanin kai ɗinnan za ka share min hawayena. Da ban yi niyyar ɗaga yarinyar nan wata ƙafa ba akan wannan magana. Kawai ta haɗa na ina ta ina ta tafi can su ƙarata. Haka ne Abba, amma Allah ka yi haƙuri, ka ƙara mana lokaci. za mu nemo mafita da kanmu insha Allah komai zai zama ya huce bi shi shikenan mubarak na baka sati ɗaya mako ɗaya kenan ka kawo min irin hukuncin da kuka yanke amma kar a kawo min son zuciya don na san in ka dakarta su to son zuciya za ka zo min da shi insha Allah insha Allah ya dawo lafiya Allah ya sa ke mun ji yanda muka yi wannan tsohon ko kin san rikitacce ne ba Assalamu alaikum. Malam Ado ina wuni? Lafiya lau ina gajiya. Lafiya lau malam Ya gida ya kuma bibin tamu. Alhamdulillah. na fata tana nan kalau. Lafiya ta kalau. Alhamdulillah. Wallahi ni ma na yi tafiya ni ba na gari. soje da dare na dawo shine nace bar in leka in ziyarci mutumin nace to bar in biyo in ji ko kuna da wani sako da kuke so a isan masa sako na baya wuce ado idan ka je ka ce muna gaishe shi ne da yashi muna kewarsa kuma muna mishi fatan alkhairi muna nan muna mishi addu'a insha allahu zai dawo gaskiya na ji daɗin wannan kalamai da suka fito daga bakinki kuma dama abin da ne tunani kenan sai mu dore mu ci gaba da tashi da addu'a ubangiji Allah ya shirye shi ya fito ya ci gaba da harkokinsa kamar yadda kowa yake inda kin san Allah ne mai shirya sannan ina so in ci miki bangaren ah, kayan abinci ko kayan bebi ba wani abu da kuke bukata a'a wannan alhamdulillah komai akwai bai kare ba kai kadai ne a cikin abokanansa wanda kake kula mu kake bibiyar rayuwarmu na gode sosai babu abin da zan ce sai dai Allah ya bar zumunci Allah ya saka da alkhairi Allah sarki su ai zumunci ne ce haka zumunci ne da kyautatawa kuma ana tare me zai gagara duk wani abu da ya kamata ya yi in aka ce yau baya nan amma baya raye ne insha Allah ta'ala duk abin da bai fi karfin ba da kanki da kan ita ita sa ai mu masi ne zan je yanzu insha Allah duk abin da kuma yake akwai da sakon da ya bani zan dawo in ga muku kyautar Allah ce wasu ba su gane ba Malam Nazibi to ya gari ya kuma bayan saduwa alhamdulillah to sai hakuri ba ka ga inda rayuwar take ta canja na zo ne dama in duba ka in ga lafiyar ka kuma in jaddada zumuncin da ke tsakanina da kai an kuma ah, ina fatan tsintar kanka da kai a wannan gida na zifi kai ya sa ka ƙara hasala akan wasu al'amura na rayuwarka domin na san kana da saurin zuciya wannan dama ce Allah ta'ala ya baka da zaka zauna kai jimsi lazimi istighfari hailala dukkanin wani abu da zai ƙara baka kusanci da Allah subhanahu wataala shi ya kamata a ce ka dirfafa kafin ka fita sai ka ga cikin ikon Allah ka nutsu ka shiryu rayuwarka ta yi kyau ka daidaita da kowa alhamdulillah gaskiya sakamakon shigowa ta nan gidan al'amura na da yawa da sun canja that is very good kankani da duk abubuwan da wasu ma a baya ba na yanzu duk ina su wallahi ina su na gode da wannan ziyarar sosai ya amalin now lafiya kalau wallahi wajen su bilkisu ina lekawa suna nan cikin koshin lafiya don yanzu makan na zo na sai da na biya ta wajenta na tambaye ta ko akwai sako da take da shi ta ce eh, sakonta shine suna gaishe ka suna maka fatan alkhairi kuma kullum suna nan cikin yi maka addu'a ubangiji Allah ya fitar da kai lafiya ka je ka same su ka ci gaba da rayuwa kamar kowa Yawwa, ya kamata na nan lami lafiya cikin ƙoshin lafiya. A'a, Nazifi, ya naga tashi dai ka bi ka canja fuska kaka. Ado, how many times nake gaya ma ka daina mun zancen yarinya irin wannan. A nan din cikin situation din nan ma sai kai mun maganata. Wani irin abu ne? Amma ce maka da ka tana zaune cikin wacce haka ne. Nazifi, Nazifi, Nazifi. Kyautar Allah ce. wasu ba su gane ba kin ga yanzu shi kenan wallahi shi kenan ta kare mana karshen ta ma mutuwa ki yi ko ma ya tafi a jinya kin ga wannan gida yanzu shi kadai ya rage mana idan muka sai da shi shi kenan sai dai kuma ai abin da Allah ya yi yanda Aisha ta tafi ta salwantar da rayuwar da ta bi duniya ta lalace ta bata mulai fa'iza ke ma na ga kin dauko hanya haka kike so ke ma ki bace din ku bani ni ni kaɗai. Allah ya isa na da kai ba zan taɓa yafe maka ba wallahi. Umma dan Allah da annabi umma ki yafe mu dan Allah umma ki haƙuri abin da na miki. Shikenan ba komai fa'iza na yafe miki Allah ya fi mana. In Allah yadda ma ba za ki mutu ba za ki samu lafiya. Sha Allah. Na gode umma. Ya mace haske samun ya mace baiwa ce, kyautar Allah ce, wasu ba su gane ba. Haka ne? Ke fafa fa ki shiga tsakanin wata da dalili ba. To sai ka raba. Yawwa, a rika tsayawa dai a matakin mata yawwa. Na gode sosai anti Sina. Yaya na gode Allah ya saka da alkhairi. Ai na dauka dafa ba za ku zo ba ina ta ji shiru shiru shiru ashe za ku zo. Kin ganta nan wallahi ita ce wadda ta hana mu zuwa wallahi tun su Saboda na ce mata mu fita akan kari ta ce wai ita a lalle a wai saboda karar 'yan mata su gani mata ne. Bilkisu da Allah ki shiga mana maganin nan ta yaya za a iya ya dinga haɗa da wata mata. Gaskiya ban da son kai ya sai ka karka haɗa ta da wata mata. Duk shi ya bata mana lokaci wallahi. a gaskiya ba a haka gaskiya ai da ka yi ta ba ƙari ai da ka yi sura ba ƙari ina goyon baya da wasa nake yi duk wannan kalaman abin na faɗa mata ni babu wata wadda nake jin ta a jikina a cikin raina in ba ita ba daga ke babu ƙariyin Allah yadda. Kina ji su? Kawai abin da na fahimta da yaya duk lokacin da na ɓata mishi rai zai yi ƙoƙarin ya gurbi ya gurbi na da wata. A'a, yaushe yaya a ba wannan magana ai daga ke babu ƙari ina goyon bayan ki zama daren damdam yaya. Ai ina yin. To kaga duk wasa nake yi fa dama. Kawai dama ina sai in gane yaya soyayya ta yi har yanzu tana nan ko kuma dai an gaggebare an biya wasu daga gefe amma yanzu na gane tana nan lafiya laudaran ba komai wasa dama nake maka yana son yana ji da to shikenan ah, kin ji daidai shawarwarin da ta baki ko kuma maganganun da muka yi so ah, Allah ubangiji ya dafa mana ya kara dafa mana to bilkisu mu dai zamu tafi amma dan Allah ina son ki ƙara yin haƙuri na san kina yi amma ki ƙara akan wanda kike yi kin san dama 'yan magana suna cewa rayuwar duniya sai an sha wuya kuma akan sha daɗi to idan kika yi haƙuri zaki ji daɗi nan zuwa gaba insha Allah wannan haka yake na gode sosai a babu abin da zan ce ya sai godiya yadda kuka jajirce akan matsala ta kuke son dole sai kun jawo min mutunci na da na yata to babu abin da zan ce sai na gode Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya baku wanda zai muku fiye da abin da kuka min ba ni da bakin godiya da kuka jajirce akan halin da na shiga na gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya bar zumunci amin ya Allah ki yi kokari ki kirawo Hawwa'u ku tattauna duk akan yi shawara so that na san idan idan kin kira ta kun zauna ah, a san za ku yi waya so that duk abin da ake ciki za mu yi waya daga nan, ba sai ba. Amira, wannan kukan ba shi bane ba fa abin da zaki zauna ki ta yi a wannan lokacin kamata yake tunanin me zaki fitarwa da yake mafita fa haba yaya sai ka ce wacce aka tsinto sai ka ce dama abba ba so na yake yi ba Sabida na aikata laifi shine zai amfanin haka wajen korata a gida haba yaya dama abba ba so na yake ba kin ga amira ki dakata da wannan maganar babu wani uba kab duniya da zai haifi ɗa da cikinsa ya ce baya son sa sai dai idan yaron ba shi da hali mai kyau dole ya kyamaci halinsa don haka wannan magana ki daina faɗanta da Allah A'a, akwai uban da na sani wanda baya son yarsa, kuma ba kowa ba ne face uban wannan yarinyar. To dama za a iya ƙaunace ta? Ai babu yanda za a iya ƙaunace ta saboda bai same ta ta hanyar da ta dace ba. A'a yaya, ba ita ba ce baya so. Yarinyar da ya haifa da cikinsa ne baya so kuma hanyar halak. Wadda ya haifa da cikinsa? baya santa to wannan wani irin mutum ne wani addini yake bi wannan ba abin da ya shafi addini ba ne kawai dai yana tsoron kada a yi wa yarsa abin da yake wa 'ya'yan mutane ne ikon Allah ita to yanzu wannan yarinyar a wani matsayi take ai abin da yake tsoro ne fa kuma ya faru kin ga wannan magana da kika gaya mini gaba ɗaya sai ta dawo da tunani na kan maganar da abba yake gaya mini domin abba maganganunsa gaskiya suna kan layi ni kaina yanzu na tuna maganganun abba yaya a yanzu hankali na ya dawo jikina na fahimci akan abin da abba yake nufi kuma insha Allah zan yi kokarin nema wannan yarinyar hakinta to Allah ubangiji ya shige gaba ya kawo mafita Amira kwantar da hankali mantawa ke ce haka lahi ni ce yake sannu da zuwa sannu da zuwa sannu da zuwa da hanya wallahi wata sabon gani wallahi wallahi in miki tun karfe goma in miki ya kamata a ce ina tsakiyar gidan nan mm. mota ce ta bani wahala kin san karfe ba yi da tabbas na hmm, shi da tabbas kar ai na na sha wahala abinci akwai abinci yana nan zubo min ban ga aikawa ba tana ciki tana bacci abu da ita ja'ira ina gama cin abinci zan tashi ta <laughs> ai sai ta tashi a ah, dole ne dole <laughs> ne bari in zubo miki abinci to shikenan haba malam ya za ka dinga tafiya kana kallon mutane za ka bangaje su za ka duba hanya wannan fa mutumin ya ci kai Allah ya kyauta wato ado na zama sakarai sha sha sha soko ina ta yin abu tamkar ban san me nake ba na shiga rayuwar wannan shashashan sai bata kai na lokaci nake akan mutumin da bai san mutuncin kansa ba to ni kai na ga nazifi ba ya fito ba ne yana can a garkame amma kuma na ga sai wani ranka ɓaci yake ai wani abun kai ka jawo kanka ai kawai fa mutumin nan wai daga na ga cewar zamantakewar mu da shi bai kamata a ce yana can mu rabu da shi ba na ɗauki kafa na je don duba mutumin nan wai daga furta magana matarka ta ce kaza ai shikenan ga nan yi daka min wani tsaki ya juya ya tafi bane shi ga iska ai ka daɗe bai maka walakanci ba tun ba yau ba shekarun baya na riga na yi maka nuni na yi maka nuni sai ta walakanta ka ka bi ka nane masa kamar dole wai me kake samu a gurinsa ne ado wallahi ba na samun komai a tattare da nazibi kawai ina kula da shi ne ina sa ne saboda ina tausayawa rayuwarsa bawan allah nan mahaifiyarsa babu duk wani wanda zai raɓe shi ya faranta mai rai babu ya guje shi ka gani to ina masa ne wai ko irin allah zai sa watan wataran ya ji nasihar da muke masa ya dawo kan hanya tunda mun guje shi gaba ɗaya kan garewa zai kare <laughs> amma shi ashe bai san wannan amma daga yau insha allah ni ma na jalayi babu ni babu nasibi to ai kai ka sa kanka da mutunci idan za ka duba da akwai mutane da dama a unguwanni a gurare daban waɗanda suna neman taimakon ire-iren ku amma ga baki ɗaya ka tattara hankalinka wayanka tunaninka da komi akan wai wani nazifi kana so ka gyara shi wallahi ta yadda ya sa uwarsa hawan jini ta mutu haka shi ma zai zo ya kashe ka gwara ka yi amfani da damarka ah. ka je ka taimaki wasu a doki nan eh. abinda nake so gani ai ta zo ƙarshe babu ni babu nasibi a yanzu a yanzu tagumu kenan a'a ba tagun ba ai gudun karin ya zuba min da mutunci na tunda ba wala nan kasan ban da biye biyan yan mata shaye shaye ba abin da yake yanzu kenan ka gane amma daga yau mun ja layi <laughs> yanzu ka gane ke na gane an ta hawa'u dan Allah ina so ki bani shawara akan ummita kin san da yanda yayin naki yake akan wannan tsanar da ya mata har yanzu kin sani bakin kuwa ya haka yassa ce mana ni yanzu a duniya in banda abinki ina da kuna da wani ne ba ni da kowa daga Allah sai ku ita kuma wannan yarinyar ni ce ubanta ni ce uwarta menene a ciki me ke ta damuwa yanzu yarinyar nan za ta fara zuwa makaranta da zarar ta fara karatu nan ga sai ga ta fara secondary school to yake ganin abin sai kasance har yanzu an ki tsayawa a magana ɗaya har yanzu abin ya ki ya ki cinyewa ya ki dawo yarsa ce <laughs> Allahu akbar a'a dai sai na fi kowa muna a duniya dinga taku ɗaiɗe a garin nan yata ta girma ta ke idan fa ta kai manzalan aure ba wanda zai zo min da kafafunsa suna wani haka haka a titi kafa a haka ce min ya zo neman aurenta kin san Allah ba da gaske nake ba sai mai mota ko mai jirgi wannan yar a'a aiko mara mota nema in ta aura daga baya su arzikin su tare ai arziki na Allah ne yake wannan danyen hukunci danyen zance mara daɗi talaka ba kika ce kin san daga ni sai ke sai shi muka san wannan abu amma ina son in sa hukuma a ciki wannan irin zance kike yi na ruwan hukumar da maganar cikin gida a'a bai ma kamata ki dauko wannan zance ba wannan magana tsakanin mu ne cikin gida eh haba ai da ba wai wani abu bane ina son in nemi alkali ne ya rubuta takarda shi ya sa hannu ke ki sa hannu ni ma na sa hannu ko da yarinya ta girma ya tabbatar da yarsa ce ne kawai ki bar wannan magana ba zan fa yadda da ke ba ya zaki ce ya ki yadda kan wannan yarsa ce ai duniya ma ta sani sai dai wani abu ne in dai ba da abin da ke boyewa ba babu wani abin da nake boyewa to ki bar zancen nan ni amma ya yadda yarsa ce ni shine matsala ne ki da